ta uku ga watan Disamba na shekara 2016 aka fafata a wasannin premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 16 ga yadda sakamakon wasan ya kaya kungiyar kwallon kafa ta everton ta samu nasara a kan arsenal da cibiyu mai da daya fc bournemouth kuwa ta lallasa lansa city ne da kwallo daya mai ban haushi yayin da a yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta sunderland da chelsea middlesbrough kuwa za ta karbi bakuncin liverpool ne yayin da west ham united za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bonilin Crystal Palace kuwa za su canja ne da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Manchester City ko za ta karbi bakuncin Watford ne yayin da West Bromwich za su fafata da Swansea. Tottenham kuwa za su karbi bakuncin Hull City. Stoke City kuwa za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Southampton. Za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban gogon Najeriya, Nijar da kuma Kamaru. Har ila yau a bangaren European League na shekara 2016 zuwa 2017 an fitar jerin jadawalin kungiyoyin da za su fafata a tsakaninsu a matsayin zagaye na 32 mai taken kihuwa daya kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta apple yayin da war za su tafi wakunsin ayas zanar kuwa za ta yi tattaki ne zuwa andalus yayin da fc astra za su fafata da gen manchester united kuwa za ta karbi wakunsin etern ne yayin da villarreal za su karbi wakunsin roma sattar kuwa za su yi tattaki ne zuwa olympia olympiacos yayin da Gens za su fafata da tottenham spartans za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta rostov inda za ta rostov din har gida krasnodar kuwa za su karɓi fana fanabati ne yayin da borussia mönchengladbach za su karɓi wakuncin florentina lyon za su saki daki zuwa ez alkama yayin da haful biya za su fafata da basecta fox za su fafata da Schalke 04. huta lafiya.